الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata رمضان هجرة ramadan hijira دبيو دبيو daidai da hudu ga watan biyar shekara ta 2021 za mu ci gaba tafsirin suratun shu'ara daga aya ta 147 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan zaluntar mutane dukiyarsu فذب أصحاب الأيكة المرسلين فذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين متانا الأيكة سنكرية منزلي سي الله يجي إذ قال لهم شعيب لا تتقون لوكacin da shu'aibu alaihi ya ce musu shin ba za ku kiyaye Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin mutanen wani waje da ake kiransa al'aika menene al'aika wannan ya samu fassara kashe uku na malaman tafsiri fassara ta farko ita ce fassaran al'imamu mujahid Allah ya masa rahama an na halgaiba idan aka ce al'aika ana nufin mutanen kurmi kurmi wato shine mafidu ma'in yajtami'u fayanbutu fihi shajar wuri ya zama to bakin ruwa sannan kuma an samu itatuwa masu yawa idan aka ce ashabul aisa ana nufin mutanen kurmi wannan fassara guda kenan sannan fassara ta biyu fassarar da ibnu jarir al-tabari ya dauka ita ce fassarar al-imam qatada bin bi'ama wanda shi ma yana cikin malaman farko yace kana ashabul aikati ahla ghaibatin wa shajar wato mutanen al'aika mutane ne waɗanda suke zama a karkaki ba lalle bane ya zamanto bakin ruwa amma dai garin wato mutane ne da ke zama a cikin kamar sunkuru kamar wanda ya zamanto yana hade da itatuwa yana kama da fasarar al'imamu mujahid illa dai sha al'imamu mujahid yana cewa bakin ruwa ne wato ne kurmi wurin da yake da manyan itatuwa fasara ta uku akwai malaman da suke cewa al'aika ismul balad sunan wani gari ne al'aika kamar a ce makka da aka ce mutanen makka daga mutanen garin makka idan aka ce al'aika ashabul aika mazauna garin al'aika wannan ita ce fassara mafi rauni amma watancan fasarori guda biyu akasari za ka ga littafan tafsiri a kai suke Allah subhanahu wata'ala ya ce kazzaba ashabul aika mutanen al'aika sun karyata manzanni to sai ya kawo bayanin annabi shu'aibu alaihi salam wato kana iya fassara shi da cewa mutanen da ke zama a kurmi mutanen da suke zama a sarƙaƙi, ko mutanen da ke zama a sunkuru wanda suke zama a cikin daji sun karyata manzanni tunda Allah ya tura musu annabi shu'aib alaihi salam wato idan kana so ka san annabin da yayi fama da barayi yayi fama da yan fashi da yan damfara da macuta shine annabi shu'aib alaihi salatu wassalam wato mutanen wannan garin Allah tabaraka wata'ala ya hada siffar a aya guda a suratul hijri aya ta 78 yace wa inna wa in kana ashabul aikati la zalimin Allah yace mutanen da ke zama a al'aika macuta ne haka Allah ya faɗa wa in kana ashabul aikati la zalimin azalumai ne wato gaba ɗaya halaye su babu na kirki kuma halaye ne waɗanda sun shafi wato cin hakkokin mutane saboda haka idan ka dubi littafan tarihi da littafan tafsiri waɗanda suke magana a kan annabi shu'aibu alaihi salat misali alkamil fi tarih littafin ibn al-asir a mujallar na farko shafi na 138 ibn al-asir ya ce inna allaha arsalahu ila ahli madiyan Allah ya aiki annabi shu'aibu zuwa ga garuruwa guda biyu wato kamar annabi ibrahim salam annabi ibrahim Allah ya aike shi zuwa ga masu bautan gumaka kuma Allah ya tura shi zuwa ga masu bautan taurari to haka shi ma annabi shu'aibu salam ba mutane ɗaya ne Allah ya aike shi zuwa gare su ba arsalahu ila ahli madyan asali Allah ya tura annabi shu'aib zuwa ga mutanen madiyan mutanen madiyan to akwai malaman tafsirin da suke cewa mutanen madiyan din nan su ne ashabul aikace suke zama a kurmi din ah, da yawa akwai malaman tafsiri da suke yadda da haka kamar misali ibnu kasir shi ma abin da ya zaba kenan ka littafin tarihin sa al-bidayah wa nihaya haka na tafsirin shi. za ka ga yana nuna al'aika da madiyana gari daya ne wa kanu ahalar kufurin billah mutane ne waɗanda sun kafurce ba ya baya ga kafurcinsu wa baksin linnasi fil makayili wal mawazi mutane ne waɗanda suke tauye wa mutane ma'auni ɗan kasuwa waɗanda suke rage hakkokin mutane ta wajen sikeli ko kuma mutu wannan duk ya samu asali daga ɗabi'ar mutanen annabi shu'aibu alaihi salam wa ifsadi amwalihim da na dukiya hanyar damfara da zalunci duk mutanen annabi shu'aibu sun iya mutanen al'aika shine Allah ya tura musu annabi shu'aibu alaihi salam anan annabi shu'aib in ka dubi alqur'ani zaka ga Allah ya tura shi ne ga mutane biyu abinda alqur'ani ya karanta da muke da farko ya tura wa ainihin mutanen shi kansa qaumihi ahla madyan sune mutanen madyan annan sannan aka sake tura annabi ibrahim eh, annabi shu'aib zuwa ga mutanen al'aika amma akwai kamar yadda ce malaman tafsiri da suke ganin mutanen madiyana ai su ne ashabul aika zaka in ka duba tafsirai zaka gani amma shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ya bambanta misali anan a suratul shu'ara da muka dauko karatunta zaka ga Allah ya ce kazzabat adunil mursalin iz qala lahum akhuhum hudun ala adawa sun ta manzani lokacin da dan uwansu hudu ya kira su yace ba za ku ba za ku kiyaye Allah ba da aka zo magana akan samudawa kazzabat samudul mursalin iz qala lahum akhuhum salihun ala samudawa sun karaita manzanni lokacin da dan uwansu salihu alaihi salam ya ce musu ba za ku kiyaye Allah ba da aka zo magana akan annabi zo aka ce kazzabat qaumu lutinil mursalin mutanen lutu sun karyata manzanni iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi Ya ce musu ba za ku kiyaye Allah ba amma da muka zo magana akan annabi shu'aibu ya Allah yake kazzaba ashabul aikatil mursalin sai yace me iz qala lahum shu'aibu ba a ce akuhum ba su kaga kenan wato mutanen al'aika daban ne da mutanen madiyan akwai bambanci domin duk inda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan madiyana misali a suratul arab ayata 85 Allah madaukake ce wa ila madiyana akahum shu'aiba mutanen madiyana mun aika musu dan uwan su annabi shu'aib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in ka dawo suratul hud haka ayatan na iri daya ayata 84 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من تورى متانا مدين دوء النبي شعيب in ka dawo suratul ankabut ta 36 wa ila madyana akhahum shu'aiba faqala ya qaumi ibudu allaha warju al-yawma al-akhira wa ardi kun ga duk inda Allah zai magana akan Madiyan sai ya ce annabi shu'aibu dan uwan su ne idan an yi maganar madiyan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tura musu dan uwansu amma da aka zo magana akan ashabul aika sai Allah ya ce iz qala lahum shu'aibun lokacin da annabi shu'aibu ya ce musu alatar takun ba za ku kiyaye Allah ba wannan ya nuna maka cewar mutanen al'aika daban da mutanen madiyan mutanen madiya su ne yan uwan annabi shu'aibu alaihi salam wadanda musamman Allah ya tura su baya ga haka sai Allah ya tura annabi shu'aibu ya je ga mutanen al'aika ya musu gargadi saboda barayi ne masu cutan hakkokin mutane ya je musu wa'azi to kaga kenan annabi shu'aibu Allah ya tura shi ga mutane kashi biyu wanda wannan ita ce fassarar wasu tabi'ai waɗanda suka biyo bayan zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin albidayat wa nihaya na ibnu kathir a mujallar na farko shafi na 425 ibnu kathir yace kana ahlu madyana qauman arba mutanen madyan larabawa ne mutanen madyana larabawa ne يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من أهل معان من أطراف الشام مدين تنا نهر ينزو tana karkashin tabuk tana kasar saudiya tana iyakoki da yankin sham so kasa ce ta larabawa madiyan kabila ko rifat bihimun madina wanda asali a yadda malaman tarihi suke faɗa kamar ibn kasir sunan kabila ne madiyan eh, cikin zuriyar annabi ibrahim alaihissalam wa kana ahlu madiyan kufaran sai ya zamanto mutanen madiyan din wato kafirai ne uh, sannan suna da wasu halaye marasa kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tura annabi shu'aibu alaihi salam ya je ya isar da sakonsa gare su to sannan mutanen al'aika mutane ne waɗanda 'yan fashi ne ya na sabil suna daɗe hanya su kaɗe hanya duk matafiyi su kwace mai dukiya su cutar da shi ko ya kifo na maraka saboda haka matafiya suna tsoron bin hanya saboda su sun shahara wa ya abu na aika sannan akwai kamar malaman tafsiri da ke ganin ai mutanen al'aika din suna bautan wata bishiya bishiyar kaya wanda ita ce ake ce ma al'aika wasu na cewa bishiya ce ta goruba da kulle halin al'aika yanda al'imamun nahas ya bayyana a littafin sa irabul ƙoran abu farin nahas yana cikin masana harshen larabci tun daɗewa wato a mujallar na uku shafi na 195 ya ce wala na alamu bai na ahalin lokaci ikhtilafan annal aikata shajaru al-multafu wato abin da ya fi inganci Allah ta tabaraka wata'ala da yace ashabul aika mutane ne na kullu so amma akwai waɗanda ke ganin bishiya guda ce yace duk malaman tarihi sun yadda cewar al'aika ba bishiya ba bace wato kulmi ne amma la shakka zaka gani a tafsiri hatta ibn kasir yana yana bayani a littafin tafsirin sa akan cewa mutanen al'aika sun bauta ma wata bishiya wanda wannan babu hujjarsa cikin hadisan manzon Allah babu hujjarsa a cikin ayoyin alkur'ani illa dai Allah ya kira su ashabul aika amma laifin nasu yana tafe wanda laifinsu shine fashi da makami da tauye mudu hakanan canza tikeli idan za a auna kaya wanda in ka dubi waɗannan halaye har yanzu dai akwai su to akan wannan ne fa Allah ya aiki annabi shu'aib waje gare su yutaffifuna fihi ma ya'khuduna bi za'i idan awu za a <clears throat> sai a sassauta mudu ko tikeli sai a rage nauyinsa yadfa'una bin naqa'is idan ka zo zaka auni misali zaka auna hatsi saboda ka sai a dauki mudun karami sai a yi ma awu da shi idan ka zo zaka yi awu ne kai zaka auna kai sai a dauko babban mudu saboda a cuce ka wanda aikin nasu kenan su rike abin da suka nakasa da dukiyar mutane wato halaye marasa kyau na zalunci daban-daban waɗannan mutane suna tare da shi fa annabi shu'aib alaihi salam da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la sharika la ya kira mutanen al'aika wannan labarin ba wai ya shafi ashabu madiyana bane Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan mutanen kurmi waɗannan barayi din waɗanda Allah ya tura musu annabi shu'aibu alayhi salam annabi shu'aibu ya musu wa'azi wa nahahum an ta'ati hadhihi al-afa'il al-kabiha ya hana su aikata waɗannan munanan ayyuka min baqsin nasi ashiya'ahum yan kasuwa ku daina cutan mutane annabi shu'aibu duk yana hanawa ku daina tauya mudu ku daina canza fikeli wa ikhafatin lahu fi subulhim wa turqatihim ku je kuna dade hanyoyi kuna cutar da mutane matafiya annabi shu'aibu ya hana fa amma cikin ikon Allah fa amana bihi ba'dhum wasu sun yadda, sun yi imani da annabi shu'aibu wa kafara aktsaruhum amma mafi yawan sun kafirce masa hatta ahallallahu bihim al-ba'th ash-shadid hatta kai ga dai Allah ya saukar da azaba mai tsanani akan mutane to labarin kenan da zamu yi akan ashabul aika Allah madaukake yace iz qala lahum shu'aybun ala tattaqun annabi shu'ayb ya musu wa'azi shin ba za ku kiyaye Allah ba me yace musu ya lakum lakum annabi shu'ayb yace inni lakum rasulun amin ni manzo ne zuwa gare ku kuma amintacce mutum ne mai amana ko daga kun sani sai ya ce sai ku kiyaye Allah fattakullaha wa ati'uni kuma ku min biyayya ya ce musu ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin wato kamar sauran manzanni haka dai annabi shu'aibu shi ma ya gaya wa mutanen al'aika wa ma asabukum alaihi min ban nemi ku bani wata lada ba in ajriya illa ala rabbil alamin lada na ba ta zama face wajen Allah Allah shi ke kulawa da talikai Allah shi ke raunar dukkan halittu Allah nan shi zai biya da lada to sai ya gaya musu sakon da Allah ya turo shi da shi zuwa gare su awful kaila sakon da Allah ya turo annabi shu'aib alaihi salam da shi zuwa ga mutanen al'aika shine ku cika mudu awful kaila ku rika cika mudu wala takunu min al-musirin kar ku kasance cikin masu tauyewa tuksirul kaila fa tu'tuhu naqisan kar ku ringa tauya mudu kuna ba da awu da ya gaza mutum ya zo yana da bukatar ya auna haɗi mudu goma aka yi dabara aka ba shi mudu tara aka karɓa kudinsa kaga an cuce shi Allah ya hana musamman ya turo annabi shu'aibu zuwa ga mutane 'yan kasuwa su daina haka na biyu ka idan za ku auna kaya to ku tabbata kuna awu din nan bil qisqas al mustaqim al mizan al mustaqim al mu'tadil ku nemi sikeli madaidaici na gaskiya ai amfani da shi kar ku dauko sikeli wanda ya zama to mara kyau ku gwada nauyin kayan mutum saboda ku cuce shi to ba iya sakon ba kenan har yanzu akwai kaji yace wala tabbasun ta ashiya iyyakun nasa ashiya'ahum sai annabi shu'aibu a dunkule yace ku daina cutan mutane dukiyarsu idan aka ce ashiya'ahum amlakahum abinda mutane suka mallaka shine ashiya'ahum kaga Allah ya dunkula abin gaba daya la sun nasa ashiya'ahum ku daina tauye wa mutane kayansu la tunqisuhum amwalahum kar ku rage dukiyar mutum wala a fil ardi mufsidin kar ku ringa shiga ƙasa kuna masu barna ya zama ba ku da wani hali sai barna a doron ƙasa annabi shu'aibu ya hana kaga wannan ya shafi eh, wato kamar fashi da makami ya shafi dade hanya da suke yi min kafai tsari domin a suratul a'raf aya ta 86 annabi shu'aibu ya fito da bayanin ma a fili yace wala taqudu bi kulli siratin tu'idun ku daina tsugunawa akan hanyoyi na mutane hanyoyin da mutane suke bi ku je kuna datsewa wata sudduna an sabilillah tu'iduna wata sudduna an sabilillah wato kuna wa'adin azaba ga mutane kuna hana mutane bin addinin Allah kuna hana mutane su bi wannan hanya man amana bihi wa tabuna ha'iwajan wadhkuru iz kuntum qalilan fakatharakum wanzuru kayfa kana akibatul mufsidin annabi shaibu yace ku yi hankali shin baku ku dubawa ku ga mutanen banza ya suka gama da duniya ba za ku yi tunani ba inji annabi shu'aibu unzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku dubi yanda karshen masu barna take kasancewa a duniya wato koda ba a maka wa'azi ba kai ka san duk mutumin da ya zama azzalimi ne bai gama lafiya ba zai gama lafiya ba shi ne abinda annabi Shu'aibu ya ce musu ku duba ma ku gani man duk wanda ya dauki irin wannan tafarki bai gama lafiya ya za ku dauki wannan hanya ku datse hanya kuna cutar da mutane kuna hana mutane wato tafiya inda za su sannan idan an zo kasuwa ku ringa tauye mutane hakoki wato kowane annabi Allah ke ba mu labarinsa a wannan sura akwai darasi da ake isar da shi zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi duk annabawan da kaji Allah ya bada labarin su a suratul shu'ara akwai darasin da Allah yake isarwa gare mu me darasin da muke samu game da labarin annabi shu'aib wanda Allah ya kawo a suratul shu'ara me darasi darasi shine mu kiyaye zalunci annabi shu'aib alaihi salam Allah ya tura shi musamman saboda ya tsawatar a kan zalunci wanda in ka dubi yau zalunci ya zama sana'a sana'a ce mai zaman kanta a yau akwai mutanen da ke koyon damfara zuwa suke su koyi ya za a yi a damfara yadda za su samu dukiya yan 419 akwai yan wanki waɗanda ake amfani da intanet wannan abin da kana jin labarinsa a waje yanzu musulmai ke yi musulmai musulmi ya daina sana'a ya koma koyon yadda zai yi damfara ya samu dukiyar wani ya ci saboda ka bashi da wahala anya wannan akwai tsoron Allah a shi anya sallarsa gaskiya ce Allah fa ya tura wa mutanen madiyan mutanen al'aika annabi annabi musamman saboda zalunci Allah ka samu gani yanzu abin ya zama ruwan dare ya zama sana'a mustaqilla ga musulmi ne yana koyon yadda za a yi damfara ya cuci mutane ba shi da sana'a ya zauna aikinsa kawai ya yi damfara ya ci abinci baya tunanin akwai ranar da zai mutu a wannan bai dame shi ba ya za a yi ya samu kuɗi baya ga waɗanda sun mai da sata sana'a su musulmai sun mai da sata sana'a su yadda ka san za ka ci halal haka suke ganin sata halal masalullah assalamu alaikum akwai hadisin abu musa al'ashari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yumli lil Allah yakan kyale azzalimi kaga azzalimi yana abin da ya ga dama za ka dauka kamar Allah bai ganshi ba Allah yana sanar da shi a kaza hu, lam yuflithu idan Allah ya tashi kama shi kamun da yake mar baya kubucewa wato kamun da ake masa kamu ne wanda ba za a iya tuba ba to zaka ga mutum yana zalunci kamar ya kai labari la bai gama ba Allah yana nan yana jiransa zai kawo iyaka lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai karanta aya ta 102 ta suratul suratul hud wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid Allah tabaraka wa ta'ala yake kamar haka kamun Allah yake idan Allah ya kama alƙarya idan alƙarya ta yi zalunci idan Allah ya tashi kama ta to fa kamun nata yana da tsananin gaske Allah shi kare hadisi muttafaqun alayhi wato zalunci yana da hadari wanda ya kamata mu yi hakkara zalunci shine ka taba hakkin wani ba tare da san shi ba ta wajen kasuwanci ne a ta damfara ne ko ta sata matukar akwai hakkin ɗan adam a kanka to babu shakka akwai wani babban nauyi da yake kanka wato muna gane hadarin ta wasu hadisan manzon Allah kamar guda uku na daya shine hadisin Aisha wannan hadisi na Aisha wanda ke nuna mana cewa zalunci yana cikin ashaddu zunubi inda Allah zunubai mafi tsanani a wurin Allah yau a ce maka ma Allah ya turo annabi saboda azzalumai Sai ka so zalunci ba karamin abu bane a turo annabi kurum saboda barayi kaga sata ashe ba abin yi bane to bare in ka dawo ga hadisin manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dawawinu inda Allah azza wa jalla salatatu diwan a ranar tashin kiyama zalunci iri uku ne wanda wannan shi ke gwada maka zalunci bala'i ne zaluncin ɗan adam hakkinsa bala'i ne mai girman gaske manzon Allah ya yake imanu la ya'ba'u Allah bihi shay'an akwai zaluncin da Allah bai damu da shi ba so ana iya gafarta maka ma baka ma sani ba wa diwanun la yatruku Allah minhu shay'an akwai zaluncin da Allah ba zai kyala komai game da shi ba wa diwanun la yaghfiruhu Allah sannan akwai zaluncin da Allah ba zai gafarta shi ba guda uku ne manzo Allah ya kirga su kuma haka zahiri ayoyin Alƙur'ani suka nuna mana zalunci iri uku ne manzo Allah sai ya fassara fa amma diwanu alladhi la yaghfiruhu Allah ai zaluncin da Allah ba zai gafarta ba shine shirka da Allah fa shirku billahi subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya faɗa a suratul ma'ida aya ta 72 innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu wa ma wanda kalmar ta zo daga bakin annabi Isa alaihi salam wanda yayi shirka da Allah to fa Allah ya haramta masa aljanna idan an ce an haramta wa mutum aljanna kaga babu shi ba shiga aljanna har abada Allah ka tare mu so shirka tana da hadari Allah ya ce wa ma'awahun na makomar mutum wuta wa malil zalimin min ansar kaga nan ma zalunci ne shi yasa Allah ya karasa magana da wa malil na. don idan mutum ya shirka ya tuci Allah Allah shi ya halice ka yake baka abinci ashe akwai hakkinsa a kanka me hakkin ka bauta mishi sai zaman to ka ki bautan sai ka dau bautan ka ba mu wani ka tuci Allah domin haka yasa shirka zalunci ne amma ka dubi girman shirka inda hadarinta yake da girma shine mutum ya mutu bai tuba ba idan dai Allah ya nufa ka tuba kafin ka mutu komai girman shirka Allah ya gafarta ba to kaga shi yana da sauki ko wa amma diwanu alladhi la ya'ba'u Allah bi shay'in akwai zaluncin da Allah bai damu da shi ba shine sai manzo Allah ya fassara irin wannan zalunci fa zulmul abdi nafsuhu fi ma bainahu wa bain rabbih ka cuci kanka amma tsakaninka da Allah duk zunubin da kai tsakaninka da Allah kamar misali manzo Allah ya bada misali da min sawmi yawmin tarakahu ana cikin azumin Ramadan kato baligi ya zaga bakin kofa ya dauki ruwa ya kwankwada to wannan kaga ai yayi babban laifi ko saboda azumin rukuni ne amma aka samu ka kanya azumi ko ka kiyinsa da gangan amma a zuciyar kafin imani har yanzu dai kai ka da kai musulmi ne azumin ne dai ya maka wahala su kaga laifi ne aka aikata au salakin taraka ha ko mutum ya bar sallah da gangan wanda ana samu mutane za ga wani ya yi sati bai yi sallah ba sallah ta wuce Ya yi zunubi amma duk wannan zunubin tsakaninsa ne da Allah azumi tsakaninka ne da Allah sallah tsakaninka ne da Allah <clears throat> Shi ne sai manzon Allah yake ha wannan zalimcin wato la ya ya'ba'u Allah shi shay'an Allah bai damu da shi ba kaga dai karya azumi aka yi, an bata azumi an ki yi sallah amma da yake tsakaninka da Allah ne wannan Allah bai damu da shi ba me yasa aka ce ba damu da shi ba fa inna Allah yaghfiru zalika wa yatajawazu insha Allah wato mutukar dai kana mumini gaba idan kai wani abu mai kyau shine Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'ati da zaran kayi wani gaggarumin abu na lada mai kyau sai Allah ya ce waɗancan duk ku shari Allah sai ce agogi laifin dama tsakaninka da shi ne babu wani da sai manzo Allah ya ce na ƙarshen shi ne bala'i manzo Allah ya ce wa amma diwanu ladhi la yasruku Allah minhu shay'an zaluncin da Allah ba zai taba kyale shi ba har abada fa zulmul ibadi ba'dhum ba'd dan adam ya cuci dan adam wallahi Allah bai gafarta Da zai yiwu ba alƙisasu la mahala in ji manzon Allah dole sai an ɗau farsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai an ɗauki ramuko dole sai kabiya la mahala to kaga kenan zalunci ya fi shirka hadari saboda idan ka cuci mutum ka bari ya mutu bai ce ya yafe ba kuma baka biya shi haƙƙinsa ba to wallahi duk ibadar da zaka yi a duniya Allah bai gafarta maka haƙƙin wannan ba zai taɓa yiwa ba sai an yi hisabi tsakaninka da shi a ranar tashin kiyama amma idan ka yi wa Allah shirka kanin ka mutu ka ce Allah ka gafarta sami an gaba to kaga cutar ɗan adam hakkinsa haɗarinsa ya fi girma wanda wannan hadisin yana daga cikin hadisai masu tsoratarwa masu nuna maka ka yi taka tsantsan a zamanka na duniya ka tabbata baka mutu da hakkin ɗan adam a kanka ba hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1927 wato akwai sharhi da ibn al-qayyim al-jawzi yayi ma wannan hadisi a littafin al-wabil sayyib wanda ya rubuta akan zikiri shafi na 33 ibn al-qayyim al-jawziya yace in ka dubi hadisin nan wanda Aisha ta yi bayani eh, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zulmul abdi nafsuhu bainahu wa bain rabbih azza wa jalla mutum ya cuci kansa wato kai zalunci tsakaninka da Allah kawai fa inna hadha diwan akhaffu dawawin in ka dubi waɗannan zalunci guda uku da annabi ya faɗa zaluncin da yafi sauki kenan kai laifi tsakaninka da Allah wannan abu ne mai sauki Allah zai gafarta maka wa aqra'uha mahwan baya dadewa ma Allah yake godewa idan yana yake gogewa idan akwai imani a zuciya fa innahu yumha bit tawbati wal istighfar saboda shi wannan laifi wanda ke tsakaninka da Allah wato da zaran kai istighfari sai Allah ya goge shi da zaran kai ayyuka masu kyau wal hasanatul mahiya wal masaibul mukaffara musiba ta same ka tuntube kai labari ne ya bata maka rai sai Allah ya ce wancan laifin ku share so wato baka ma nemi gafaran Allah ba ana ta goge su waɗannan laifuka waɗanda suke tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala sai eh, ibn qayyim yace bi khilafi diwani shirki amma fa wannan bai shafi zalunci na shirka ba fa innahu la yumha illa bi tauhidi shi kuma ba a goge shi sai da tauhidi eh, dan ita shirka ba abin da ke kau da ita sai ikhlasi sai tauhidi ga Allah tabaraka wa ta'ala wato dole sai mutum ya tabbatar yana da cikakken imani lokacin nan imani shi yake goge shirka da ya aikata sai ya ce wa diwanul mazalim la yumha ibn al-qayyim jawziya yace to wato zalunci shi wannan wanda ya auku tsakanin mutane ba a goge shi la yumha illa bil khuruj minha ila arbadiha in kana son Allah ya gafarta maka laifi na cutan wani da kai to dole fa sai ka je gare shi istihladuhum minha ka je ka same shi wani na taba yi maka don Allah ka yafe mu ya fi sauki akan ku tashi a lahira dan ba zai yafe maka ba a lahira don a lahira kowa yana neman ƙarin lada baka ma faɗa ba yana neman ya san ko akwai cutar da kamar da ya hange ka ce fara tunani an yawa da bai taba mugunta da ni ba kuwa to a nan duniya shi ne za ka ce Allah wani ka yafe mun kuma sai yafe maka kuma Allah zai gafarta ma a كان شرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة ala ahli fala. tadkhulul jannata nafsun mushrika don mutumin da yadda ya mutu da shirka wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba Allah ka gare ita wannan shirka tana da nau'uka daban-daban wanda mutane ba su cika mai da hankali a kansu ba hatta canfi shi kansa shirka ne wanda canfi ko kaga ya yawa cikin al'umma to duk wani abin da aka ce maka shirka ne mutum ya guje shi shirka tana da bala'i saboda Allah ya yi alkawari tun mutumin da ya mutu da shirka ba shiga aljanna saboda ka yi sa mutum ya rinka tsabtace zuciyarsa a koda yaushe Allah ya Allah ya kai fa inna tauhida huwa miftahu babaha dole ne sai an samu tauhidi a zuciyarka tauhidi shi yake bude kofar aljanna man lam yakul lahu ma'ahu miftahu wanda ya tashi a lahira ba shi da mabudin aljanna lam yuftah lahu babuha ba za a bude mar kofar aljanna ba wato dole ka samu kofar aljanna kofar aljanna tana da ki ki din shiga aljanna shine tauhidi inji ibn al-qayyim jawziya wa kadhalika inna in atabi miftahi la asnana lahu lam yakun lam yumkin al-fath bihi haka nan kuma da zaka zo da mabudin amma mabudin naka ba shi da hakora kaga mabudin ba zai iya bude kofar ba to kenan koda kana da mabudi na tauhidi tauhidin naka ya zama yana da karfi kada ya zamanto akwai rauni a tare da kai wannan hadisin ya tabbatar mana zalunci yana da hadari hadisi na biyu shine hadisin Abu Umama al-Bahili manzo Allah yake man iktaqa haqqa imri'in muslimin bi yaminihi duk dan kasuwan da ya rantsi a lokacin da zai sai da kaya saboda wani ya sai kayan shi harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna wa aujaba lahu nar kuma Allah ya wajabta masa shiga wuta wanda wannan sahabbai suka ce fa in kana sha'ani siran ya rasulullah idan abu ne dan kadan fa sai manzon Allah ya ce wa in qabiba min arakin ko da tsinken asuwaki ne in ji manzon Allah wanda sai da annabi ya faɗa sau uku salatan marratin hadisin yana muwatta yana sahih muslim hadisin 137 duk mutumin da zai rantsi saboda ya karbi dukiyar wani rantsuwa a karbi dukiyar wani tana zuwa da hanyoyi daban-daban tana samun yan kasuwa yana son ka sai kayan shi amma ba yanda za a yi ka sai kayan na sai maka tayaran ya saboda ka sai maka katuwar rantsuwa billahi lazi la ilaha illa huwa kaga zaka ce kai wannan ya isa gaskiya ne to sai ka saya to kai da aljanna kun yi ban saboda ka mai da Allah shine abinda zaka samu kuɗi da shi da sunan Allah da rantsuwa da addinin Allah shine ci da addini na biyu mutumin da zai rantsi ya karbi dukiyar waje dan damfara yakan yi amfani da rantsuwa yakan yi amfani da kalmomi na addini saboda ya karbi hakkinka to dama Allah ya faɗa yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah suna yaudarar masu imani wa ma yakhda'una illa anfusahum ba su yaudarar kowa face kawunansu shi dan damfara da ya gane baya damfara kowa face kansa saboda da farko dai munafiki ne saboda abinda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani kenan dan in ba munafiki ba babu wanda zai taho ya same ka ya gaya ma magana ta gaskiya amma a zuciyarsa daban ce kaga ya maka rantsuwa dan ya karbi hakkinka wanda shi ba damfara ce annabi sai da ya faɗa sau uku sallallahu alaihi wasallam ji abu umama talbahiri kala zalika salasa marrakin manzo Allah ya faɗa sau uku wannan mutumi ba zai shiga wuta ba to Allah ya haramta masa aljanna wanda shi ke gwada maka hakkin ɗan adam yana da girma rantsuwa ka yi don ka samu dukiyar wani a dalilin rantsuwar kurum Allah ya haramta shiga aljanna to bare mutumin da ya kai ga kisan wani saboda ya samu dukiyar shi wannan shine na ƙarshe mutum na ƙarshe a zalunci babu kamar wannan wanda ya zo a ayata alkur'ani ayata 93 ta suratul nisa'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannam Allah yake sakamakon sa wutar jahannama ne khalidan fiha zai dawwama a cikin ta wa gabiba Allahu alayhi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa albarka wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanada masa wata azabar ma mai girma banda ta jahannama to anan babu kamar yadda ibnu qayyim jawziya yake faɗa babu wani zunubin da aka mar irin waɗannan alƙawura kamar kisan kai ka kashe mumini ba karamin aiki bane ba karamin laifi bane a wajen Allah subhanahu wataala akwai hadisin abu darda wanda manzo Allah yake cewa kullu bin asallahu an yaghfirahu duk wani laifi da dan adam yayi ana fatan Allah zai gafarta kowane irin laifi kamar misali hadisin da muka karanta a baya biwanul mazalim kai laifi tsakaninka da Allah amma ai gaba sai aka samu kai alwala ka taka zuwa masallaci ka taimakawa gajiyayye duk waɗannan abubuwa na alkhairi da kake Allah yana ta gafarta maka manzo Allah yake kullu zambin asallahu an yaghfirahu kowane laifi dan adam yayi a duniya ana tsammanin Allah zai gafarta mishi illa man mata mushrikan sai dai fa wanda ya mutu yana shirka wannan kan babu hanyar tuba gare shi aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan ko musulmin da ya kashe wani musulmi da gangan ko wannan hanyar tuba gare shi sai dai sai dai rahamar Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 511 wanda ya samu riwayar Muawiya bin Abi Sufyan <clears throat> Allah ya kara musu yarda so dan haka idan mutum yana so ya tsira ya gama da duniya lafiya ya samu aljanna cikin sauki wallahi dole sai ya kiyaye taba hakkin mutane ka kiyaye taba hakkin mutane akwai abubuwa guda biyu waɗanda suka zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya gaya mana in mun rike abubuwa guda biyu Allah zai samu gama da duniya lafiya waɗannan hakokin ba za mu tafi lahira muna tare da su ba na ɗaya ya zo ta hadisin eh, Abdullah bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda ƴan uwa musulmai sun kukuta daga harshensa sun kubuta daga hannunsa kaga in ka rike hadisin nan guda to ka gama da nuna lafiya musulmai su kubuta daga sharrin harshenka musulmai su kubuta daga sharrin hannunka da hannu baka taba cutar da kowa ba haka mutu da harshe kayi kokari ka tsare har mutuwarka Wanzu Allah ya ce to ka tsira kenan shi yasa aka kira ka al-muslim wanda ya tsira a lahira ai wanda bai tsira a lahira ba bai samu shaidan muslim ba hadisin yana sahihul bukhari yana kitabul iman babul muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi yana sahihu muslim babu bayan tafadulil islam to hadisi na biyu wato shine hadisin abu huraira wanda shi ma idan kayi riko da shi to zaka gama da duniya lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'min man aminahu an-nasu fi ala dima'ihim wa amwalihim almu'min man aminahu an-nasu mumini shine wanda mutane sun amince da shi akan jininsu da dukiyarsu wato idan har ka kai darajar musulmi abinda manzon Allah yake tabbatar mana harshenka ba zai cutar da musulmai ba hannunka ba zai cutar da musulmai ba idan ko ka kai darajar mumini to gaba ɗaya za a iya baka amanar dukiya da jini an tabbata ba za ka taba ba wato daɗin in mutum ya kai martaba ta imani to in sha Allah zai gama da duniya ba tare da ya zubar da jinin kowa ba kuma bai taba dukiyar wani ba wannan hadisin yana sahihu sunan da tirmidhi hadisi na 2625 Eh, wanda hadisin ya samu sharhin malaman sunna wanda suke cewa gaba daya mu'amala ta rayuwar musulmi ta tsaya kan waɗannan hadisai guda biyu ne kuma ka ɗauki hadisan guda biyu ka zauna ka yi nazari a kansu ka ga haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah bin Amr yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai sun kubuta daga hadarin harshensa da kuma hadarin hannunsa kaga bai cutar da kowa da harshe ba bai cutar da kowa da hannu ba sai manzon Allah yace al-mu'min a hadisin Abu Huraira mumini man amina kunnasu shine wanda mutane sun amince masa ala dima'ihim wa amwalihim sun tabbata ba zai zubda jininsu ba kuma ba zai taba dukiyarsu ba idan har musulmi ya yarda da kai yana ganin baka iya zubar da jininsa baka iya taba dukiyarsa to ka kai darajar imani sai zaman to hatta martaba ta al-islamu din an an an kauda ita shine ibnu taymiya al Jami majmu'u fatawa mujallal na 7 shafin 264 yace fassara al-muslima bi amrin zahirin in ka dubi hadisin abdullahi bin amrin annabi ya fassara waye musulmi sai manzon Allah ya a zahiri ake gane shi ba badi ba ne wato aikinsa na zahiri yake tabbatar da shi musulmi ne ko ba musulmi ba menene aikin zahiri salamatun nas minhu idan mutane sun kubuta daga harshen sa da hannunsa to musulmi ne idan mutane ba su kubuta daga harshen sa da hannunsa ba to ba musulmi ba Ka gama manzon Allah ya gama fassara mana sannan yace wa fassara almu'min bi amrin batinin shi mumini kuma sai aka fassara waye mumini shi kuma fassarar ta shafi al'amari na koyi aiki ne na zuciya wa huwa an ya'manuhu ala dima'ihim wa amwalihim mutane za su amince maka akan dukiyansu akan jininsu wato duk sa'ilin da kaga wani ya dauko kudi yazo cewa da Allah ga ajiya kai ma Allah godiya ka samu wata shaida mai kyau ashe har musulmi ya yarda da kai ba za ka taɓa duke shi ba shi yasa ya kawo maka ajiya shaida ce mai girma shaidar ba wai ta musulunci ba ce. shaidar ta imani ce haka kuma idan aka zo aka samu ka aka ce ni muna so ka zama shugaban mu to in dai ba ƙarya ake ba wallahi alama ce da take nuna kana da imani saboda ya nuna kada da kyakkyawar mu'amala har ma ana son ka zama shugaba saboda wanda ya zama shugaba ai shine za a ba shi amanar jini da dukiya to wanda duk aka ce wani shugabance mu alama ce ta karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala kamar shaida ce ta kwarai game da halayenka fa inna man kana ma'munan saliman nasu minhu ibn taymiya yace saboda duk mutumin da ya zamanto ya samu amana to mutane suna kubuta da shi ba a tunanin wani zai cutar da mu shi sa idan aka ce wani ya aikata kaza ya ce kai anya ko ba shi bane kaga ya riga ya samu amana a zukatan mutane mutanen gari sun yadda wannan ba zai iya cutar da su ba ta dukiyansu ko ta jininsu walaysa kullu man salimu minhu yakunu ma'muna faqad yatruku azahum wa hum la ya'manuna ilayhi khawfan an yakuna taraka azahum li ragbatin wa rahba la li imanin fi qalbihi wanda wannan dai ita ce shaida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ake iya gane alama ta imani da kuma musulunci wanda ke tare da mutane Allah ka kare mana imani annabi shu'aibu alaihi salam mu dawo ga labarin mu ya ce wa mutanen aika wata kulla zai wattaqul kun wata kulla zai halaka kun wani jibin annabi shu'aibu yace wattaqul wata kulla zai kun ku kiyaye wanda ya halicce ku fa waljibillatal awwalina da dimbin mutanen farko wato wannan kalmar tana sa mutum ya ji tsoron Allah wato wani abu da ya kamata mu sani kai din nan kai kadai ne ba a taba yin irin ka ba ba za a sake yin irin ka ba kai kadai ne Allah ya aiko ya zauna a duniya aka ba shi shekaru da sun kare an gama ba za a sake kawo ka ba kai din wani irin ka ma ba za a kawo shi ba Shi ne abin da annabi shu'abi ke faɗa wato duk ɗan adam halittarsa akwai manufa kai tunani akwai wanda ya halicce ka zuwanka duniyan nan akwai manufa wannan manufar akwai lokaci in lokacin ya kare fa an gama damar da Allah ya baka idan ta wuce an gama saboda ka ba abin da ya saura a lahira sai dai sakamakon abin da ka bari a duniya saboda ka yi sa bai kamata ɗan adam ya yi wasa da damar da ya samu na zamansa a duniya ba domin kowane minti ɗaya muka samu wata dama ce mu yi ma Allah mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala mu yi masa biyayya mu yi wa manzon Allah biyayya ba mu san yaya karshen zai zo ba da an ɗauke ta an gama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri yace inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malu wata riwaya yace fa nazirun kayfa ta'malu wato Allah da ya halicci duniya sai ya sa mata daɗi ya sa mata kyau abu biyu wato idan ga duniya kallanta abin sha'awa ne idan ka ɗanɗana ta tana da zaƙi wato ya sa mata zaƙi ya sa mata ya mata kwalliya amma Allah subhanahu wata'ala ya yi ne saboda ya jarba mutane saboda ka sai a debo waɗannan sai a zuba a doron ƙasa ku yi mu ga yadda za ku yi idan sun gama a kwashe su sai a kawo wasu haka ake ta yi tun farko har tashin kiyama shi ne abinda annabi shu'abu yake gaya musu ku ji tsoron Allah wanda ya yi ku ba ku ne farko ba ku ba ku ne ƙarshe ba Allah zai allazi kun wal jibillatal awwalin Allah shi ya halice ku da dimbin mutanen farko Allah kada ya san miliyoyin mutane da aka halitta da kafin zuwan mu ko kana tsammanin mu ne karshe la ba makanka yan shekaru kaɗan wallahi za ka ga ana lissafin babu kai an gama har a kai lokacin da wanda ma ya sanka an manta shi har a kai lokacin da inda za a faɗi sunanka wani sai ke ƙarya ne ba taɓa mutum a doron ƙasa mai wannan ba an daga an ga bayan shi to me zai hana mutum ya ji tsoron Allah ya gyara makomarsa wanda in ka mutu to ka gama tsara ma kanka wurin tabbata kenan har abada imma ni'ima ko kuma azabar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzon Allah yake ah, fattaku dunya wattaqun nisa manzon Allah yake ga masahabbai ku kiyaye duniya wallahi duniya da kuke gani Allah ya kawo ta ne saboda ya jaraba ku kuma in ka lura jarabawar ake mana a kawo wannan ya gama a tafi da shi a kawo wannan ya gama a tafi da shi wanda ya tafi kuma baya dawowa har abada to kai kokari kai kyakkyawar tafiya Allah ka samu muna ba. annabi Shu'aibu ya ce wato bayan annabi Shu'aibu ya musu wa'azi wannan wa'azin duka bai tasiri gare su ba akwai waɗanda sun bi shi amma mafi yawan mutanen garin dai sun karyata shi kazo suka ce inna ma anta minal musahharin ya kai shu'aibu kai dai kana cikin masihirta wato wadanda an sihirce su ba su ma aiki da hankalinsu ba kama san daɗin rayuwa ba shi yasa kake gaya mana wannan magana ka san farawo gani yake in ka hana shi saka kai baka san daɗin rayuwar ba saboda ya samu dukiya ta hanyar sauki da 'yan damfara da 'yan kasuwa masu cutan bayan Allah suna ganin shi annan sha'ayu bai da dukiyar ne ko bai san ta ba me suka ce mara illa basharun misluna kai ba kowa bane face mutum kamar mu kishe ba za ka zo kana mana cewa wai za a mana azaba wa inna zunnuka lamin alkazimin mu muna ganin ma kai makareci ne wato muna tsammani kana cikin masu ƙarya Allah bai aiko ka ba sai suka ce mar asqif alaina kisafan min as-sama suka ce ka yanko wani gutsuran sama ya fado ya kife mu kasan idan zuciya ta riga ta bushe sai kafiri yana iya furta komi to amma shi Allah subhanahu wataala yana gani yana kuma sauraro suka ce ma annabi shu'aibu fa asqit alaina kisafan min as-sama ka gutsuro shine ka kayar da wato asqit ka saukar da kisafan minas sama wani yanki na sama ka sa ya balle ya fado a kanmu in kunta minas sadiki na inda ka tabbata cikin masu gaskiya maimakon su ce inda kai mai gaskiya ne ka nuna mana wata alama da za mu yadda a wa in kai mai gaskiya ne ka halaka mu to idan idan shi mai gaskiya ne ya halaka ku ne riba ku kaga babu riba amma tunani irin da kafiri saboda izgilanci annabi shu'aibu sai ya ce قال ربي أعلم بما تعملون قال النبي شعيب يقول ربي أعلم بما تعملون الله الله مهلكينا shine mafi sanin abin da kuke aikatawa wato Allah ya san duk abin da kuke yi ko da kaji ana cewa Allah ya turo manzo ba wai Allah bai gani bane a'a yana gani yana ji yana gani amma ya turo manzo saboda ya isar da sako ga mutane فكذبوه فكذبوه فأخذهم العذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فكذبوا سكة قرية النبي شعيب عليه السلام فأخذهم عذاب يوم الظلة سي عذاب ranar inuwa ta kama su azullatu ita ce inuwa azaba ce ta wani yini na inuwa sai Allah ya gaya mana ita wannan azaba dai Allah dai da ya turo ta shi ya san kanta ya yace innahu kana azaba yawmin azim an Allah tabaraka ta'ala ya ce lalle fa ita wannan azaba ta kasance azabar wani yini ne mai girman gaske wato azabar tana da girma kwarai malamai sun yi magana game da azabar da Allah ya hallaka waɗannan barayi mutanen banza na zamanin annabi shu'aibu alaihi salam kamar misali ibn al-qayyim al-jawziya littafin bada'iul fawaid mujallal na daya shafi na 126 yace akhbara Allah subhanahu bil fil azab alladhi asaba bihi qaum shu'aib bi thalathati umur wato Allah a cikin alqur'ani yayi maganar azaba kashi uku ya musu in ka dubi kistoshin waɗannan mutanen zaka ga azabar ba ɗaya bace saboda haka sai aka kira yinin azabar yinin kawai aka kira a wannan aya amma azabar ba ɗaya bace innahu kana azaba yawmin azim misali na daya a suratul a'raf aya ta 91 Allah yake fa akhadatkumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin girgizan kasa shi ya fara kama mutanen al'aika Allah ya kawo girgizan kasa yau ai shi barawo da yake ganin yana jin daɗi ƙasar ita ta bashi dama ko idan Allah ya sa ƙasar ta kada hankalinsa zai tashi mutanen nan abu na farko da Allah ya tura musu shine girgizan ƙasa fa asbahu fi darihim jazimina suka wayi gari a gidajensu suna gurfane wato bi ma'ana duk ana cikin fargaba ana tsoro ina za'a amma ba mutuwa suka yi ba wannan matakin farko ne girgizan kasan matakin farko ne na biyu shi ne Abdullah da Allah ya faɗa a wannan aya fa kun azabu yau yawmin zulla innahu kana azaba mai azim wato jama'a lahum salata lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya sa musu girgizan kasa hankalin su ya tashi saboda haka suka ruga sun fita saboda tsoro sun bar gidaje sai kuma Allah ya kafo rana rana ta zamanto tana da kuna mai tsanani a kansu wannan zafi na rana ya zama suna bukatar inuwa sai Allah ya turo musu abdullah ga jimare ya zo yana ba mai inuwa suka taru karkashin wannan inuwa sai Allah ya saukar da wuta ya babbaka su kamar fayi Allah ka tsare mu wanda ya zo a suratu hudu aya ta 64 lamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna lokacin da azabar ta zo mun tsayar da annabi Shu'aibu da waɗanda suka yi imani tare da shi ta dalilin wata rahamar mu wa akhadhatil ladina zalamu sayha tsawa ta kama azzalumai fa asbahu fi diyarihim jasimin wanda shine abinda Allah ya hada a aya a wannan ayar gaba da li anna rajfa bada bihim ibn al-qayyim jawziya yake da farko girgizan kasa fa asharu fil fada suka ruga suka fita bayan gari khawfan min suqutul amni alaihim saboda idan ana girgizan kasa har yanzu duk kasar da kaje ana girgizan kasa zaka ji ana cewa da kun ji alamar girgizan kasa ku fita waje in kana cikin daki ɗakin zai rubuta kanka amma in ka fita titi babu wani gini da zai fadi a kanka sai dai ringa darewa kana gudu har dai Allah ya tsira da kai to abin da ya faru da su kenan da aka yi girgizan kasa asharu fil fada suka ruga suka fita bayan gari kaufan yin kotul amni yace alaihi saboda suna tsoron in suna cikin gidaje gini zai rubo kawunan su fa darabatum ash-shamsu bi harriha sun fita bayan gari sai ga zafin rana wa rufi allahu ad-dulla sai Allah ya turo ga jimare fahuriku ilaiha suka ruga karkashin wannan gajimaren? kamar ana tsananin zafi ne sai ka ga gajimare ya taho sai eh, eh, wato ya tsare hasken rana sai ka ji gari ya yi sauki an dan samu sanyi Allah ya turo wannan gajimare ya sabillu na biha shamsi saboda ka suka shiga karkashin wannan inuwa saboda eh, wato neman tsari daga zafin rana fa nazala alaihimul azab sai Allah ya saukar musu da azaba ta wannan gajimaren wafihi saiha cikin wannan azaba ya zama akwai tsawa saboda saukar azaban sai ya zama kamar walƙiya ne kamar ana ruwan sama idan aka samu walƙiya za ka ji sararin samaniya yana rubuji za ka ji wata ƙara to ƙarar ita ce ƙona su da aka yi wannan walƙiyar ita ce Allah ya saukar da wannan tsawa da ta hallaka mutanen gaba da yansu don haka yasa azabar da aka yi ma waɗannan azalmai sai ya zama ta bambanta da azabar ta Allah ke saukar ma wasu wato kafirai magabata saboda nasu akwai cutan mutane hakokinsu saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ka cuci hakkinsa daga baya idan ka nemi gafararsa Allah zai gafarta ba amma dan adam idan ka taba hakkinsa babu gafaran Allah sai fa ya yafe ba shine sai Allah yake mana inna fi zalika la ayatan وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية الله مدوك كيشي للتي وانا اللاباري akwai abin lura ga mai hankali Allah ka samu na cikinsu inna fi zalika la'ayatin lallai labarin annabi shu'aibu alaihi salam akwai abin lura wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma dai mafi yawan su su kasance masu imani ba wa inna rabbaka Allah ya ce wa inna rabbaka lahu kuma lalle Allah mahalicinka mabuwayi ne idan aka ce Allah mabuwayi ne wato ba abin ya gagare shi yanzu kai zaka ɗauka da barayi da yan fashi da wasu miyagu sun gagari Allah ina ka dubi inda Allah ya halaka wadancan wato ba abin da ya gagara Allah saboda haka yasa duk sa'ilin da Allah ya kawo labarin wani annabi kaga labarin annabi Nuhu labarin annabi Hud labarin annabi Salih labarin annabi annabi Lut ga annabi Shu'aib duk sa'ilin da Allah ya kawo labari a ƙarshe sai ya ce wa inna rabbaka lahuwal aziz lallai fa Allah mahaliccinka mabuwayi wato Allah ba abin da ya gagare shi illa dai yakan kyale dan adam saboda ya daɗa tara laifi kafin nan ya kama shi wannan kyalewar rahama ce ta Allah subhanahu ta'ala saboda aka yasa ce inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle Allah mahalicinka mabuwayi ne Allah mai jin kai ne wato Allah mai buwaya ne a lokaci ɗaya Allah yana iya halaka duk makiyarsa amma Allah bai hakan ba saboda rahamarsa saboda karkashin haka ana samun masu tuba zaka samu mutum ne yana laifi daga baya kuma Allah ya shirye shi ya dawo ya bi altafarki na kwarai ya zama mutumin kirki ah, za ka samu komai girman laifin mutum komai girman laifin mutum yana iya tuba hatta hakki na dan adam idan ka taba akwai hanyoyi da zaka zaka samu kubuta daga gare shi wanda malamai suna cewa ka yawaita sadaka idan ka yawaita sadaka idan ba mutumin yanzu akwai wanda ya taba karban bashin wani bai bashi ba har mutumin ya mutu ya ki biyan wannan bashi ka san dole zai biya Alahira. annabi ya ce dole ya biya da lada saboda a lahira ba kuɗi to idan ya zama akwai hakkokin mutane a kanka ba su suka a asata ce ko murdiya kai da zalunci zamba cikin aminci hakkokin jama'a suna nan da yawa a kanka ba su kirguwa Da wannan makar ka dauka ko hanyar tuba ta kare a inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a komai yawan zunubi Allah yana gafarta amma abin da za a yi ka yawaita alkhairi saboda ka ce ka yawaita sadaka ka yawaita ayyukan lada saboda ai da su ne za a biya a lahira da su za ka biya tunda an gaya maka kudin da za a biya a lahira ai shi kenan sai ka tara shi ko a lahira ba kudi lada ne to yanzu wani ya mutu da hakkinka ba yanda za a yi ka biya shi to sai ka tara lada sosai saboda an tashi a lahira ko an wawashe akwai ragowa to wannan tara ladan shine ka yawaita sadaka ka yawaita sadaka da yawaita aikin alkhairi da istighfari don haka yasa komai yawan zunubin bawa akwai kafa da Allah ya bashi dama inda yana da rai zai iya tuba kuma Allah zai iya gafarta mishi ai kaga akwai mutumin da ya kashe mutane 100 ba daya amma kuma ya samu gafaran Allah subhanahu wataala saboda idan dai har mutum ya samu gafaran Allah ya yawaita ayyuka na alkhairi to Allah subhanahu wataala zai biya masa hakkokin nan a ranar hisabi amma ka'ida ne a samu tuba a samu nadama domin bayyuwa ka samu gafaran Allah tabaraka wataala bayyuwa ka samu yafewa bayyuwa a dauki hakkin wani a ce an yafe maka a filin hisabi sai ga mutumin da ya zamanto ya samu tsarkaka shi sa kaji Allah yana cewa ulaika ladina uh, wato waɗanda kaji ana cewa ba a kallon su la yanzuru Allahu ilaihim wanda ji an ce Allah ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi wanda yazo cikin hadisin manzon Allah to la shakka wannan mutumi ne wanda bai samu sarkaka ba amma wanda ya kyakkyawar tuba kafin ya mutu to wannan Allah fatan Allah subhanahu wataala zai iya gafarta mishi laifinsa komai yawansa wato al-Imam yana sharhin Muwatta al-imam malik ya rawaito hadisin abu umama al-bahili hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a haqqa imri'in muslimin bi yamini harrama Allahu alaihi al-janna wa awjaba lahu an-nar wanda ya guturi haƙƙin dan adam wanda ya taba haƙƙi na mutum ta dalilin rantsuwa Allah ya haramta masa aljanna kuma ya wajabta masa wuta al-imam zarqani Ya ce wannan shi dai hadisin yana nuna maka girman hakin ɗan adam a wajen Allah subhanahu wataala ziyadatan fit tanfir hadisi ne dake kwadaitar da mu mu guji taba hakkokin mutane li Allah yatahawalu bi shay'il yasir karka ɗauka hakkin mutum wai ɗan dan ne ba damuwa ne, wallahi yana da girma hakkin mutum hakki ne har abada Allah bai halatta ka taba hakkin wani ba sai da izininsa wala farka na qalilil haqqi wa kaseerihi fi tahrim ba a cewa dan ka taba dukiyar mutum mai yawa da wanda yi karamar sata da wanda yi babbar sata duk sata ne hakkoki ne ba naka ba fa amma fil ismi fa zahir annahu uh, laysa laysa sawa idan aka ce ta wajen zunubi ne ba shakka girman ba ɗaya ba ne don wanda ya saci dukiya mai yawa ba zai zama laifinsa yana daidai da wanda ya saci dukiya kaɗan ba amma dai dukkansu dai sun yi sata kamar iktafa a dirhama wa dirhamai wanda ya zama ya saci sule ɗaya ko sule biyu wa haza kharaja makharajul mubalaga fil man'i wa ta'zim al wa tahawilihi a ce wanda ya saci sule ɗaya ko sule biyu shi ma dai akwai hakki a kansa amma saboda a tsoratar da kai karkare na hakki na ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yake harrama alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna wannan hadisin yana da tsananin gaske yana da girma yana tsoratarwa eh, bi dalili ta'kid tahrimil jannati wa ijabin nar wanda ya zo cikin sharhi na manyan masana kamar al-Imam Zarkani wanda ya sharhin hadisin na littafin Muwatta kamar Ibn Abdul Barri ya yi sharhin hadisin a kitabu Tamhid manyan masana hadisi suna cewa idan kana neman hadisai waɗanda suke nuna maka hakkin ɗan adam yana da girma yana da haɗari to hadisin abu umamata bahili yana cikinsu saboda manzon Allah ya ce in dai ka taɓa dukiyar musulmi ta dalilin rantsuwa to da kai da aljanna kun yi ban kwana harrama Allahu alaihi aljanna wa aujaba lahu an-nar Allah ya haramta wa mutum aljanna kuma ya wajabta masa wuta wanda shi kadai ya isa ya sa mutum ya hattara ya zamto mai tsanantawa wajen kiyayewa saboda taba hakkokin mutane idan ma ka yi ne to kai ta kokari kana neman yafewar bayan Allah ita yafewa ana cewa ba dole sai an fallashi sata ba Ni ta sata ko taba dukiyar mutum ba sai ka ga wani na saci dukiyar ka ba tana yiwa in ka faɗa eh, abin da zai biyo bayan ya fi muni kai dai 'yar masa dukiyar kawai kamar yar masa da dukiyar shi in dai dukiyar ta shiga hannunsa an gama ka gani ba mamaki lokacin da ka saci sa eh, bai wuce naira goma ba yanzu kuma naira goma ta kai dubu to sai ka ɗauko dubu bayan buɗe baki ka zo ka bashi wanda da Allah gashi a sha lemu a yi buɗe baki ya kaga mutumin kirki bai san barawo ne ba ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك